Assalamu alaikum kuna tare da Yasir Sani Yasgam TV. Lala duk wanda bai yi subscribe ba yi subscribe a channel na Yasgam TV. A yau za mu muku tutorial ne akan background. Yanda za ka fidda background kamar wannan wanda muka yi. To na farko za ka shiga Play Store za ka ɗauko application guda biyu. Akwai na ɗaya shine za ka rubuta background zarizo za ka rubuta ba background eraser shi nan yauwa to za ku ɗauko wannan da yake ni already na yi installing ɗin shi shi nan ya zo sai ka koma baya sai ka ɗauko sai ka rubuta sai ka rubuta pizza love pizza yauwa gashi nan already daman ina da shi kima to yayi estolon. To in ka gama nan sai ka dawo minu ɗinka sai ka buɗe background eraser ɗinka. Bayan ka buɗe shi ya gama buɗewa sai ka yi download load picture. To a nan za ka zaɓi hoton da za ka yanki A nan za ka zaɓi hotunan da za ka yanke misali. bara mu ɗauki wannan bara mu ga wani hoto ma za mu ɗauka bara mu ɗauki wannan hoton yawwa bara mu ɗauki bara mu ɗauki wannan hoton Bayan ka ɗauki wannan hoton ya baka dama to sai ka sai ka danna don ga inda za ka danna don nan. Bayan ya danna don to sai ka zo majis ɗin nan to a majis ɗin nan a nan ne za ka yi za ka yi za ka yanke hoton da kake so. Bayan ka yanke shi in ka daidaita ka yanke shi bayan ka daidaita ka yanke shi bayan ka daidaita ka yanke shi. to duk inda ka yanke nan gashi ma ka dan danne nan to sai ka dawo repeat din nan to a nan za ka fidda zaka fidda duk inda ka ka ɗan yanke da ka ɗan fidda ka ɗan fidda ka daidaita ka ɗan fidda to a nan za ka daidaita shi ka fidda shi to in ka gama fidda already sai ka danna don din nan to kana danna don ɗin ga abun ka ne ya fita sai ka danna save ga save na in ka danna save ya gama yin saving already ya gama yin saving da yake ni daman ina na yi na yanke shi ka danna to in bayan ka danna saving sai ka dawo kuma sai ka shiga pizza lab ɗinka bayan ka shiga pizza lab za ka yi deleting new text nan za ka danna nan sama sai ka yi delete ɗin shi yawa to a nan za ka zaɓi background a nan za ka zaɓi background kalo background ɗin da kake so ka sa a gun to in ka ga dama za ka iya ɗaukar background na kala ko kuwa ka zaɓi background a nan na double kala misali za mu ɗauki wannan background ɗin mun ɗaukas to bayan ka ɗauki background ɗin nan sai ka zo ka yi adding picture in part ɗin nan da ka zo zai kai ka duk inda hotunan ka suke inda ka yanke background ɗin nan sai ka ɗauko shi bayan ka ɗauko shi sai ka danna don ɗin nan yawa bayan ka danna don ɗin nan gashi sai ka daidaita hotunan ka bayan ka daidaita shi inda za ka ajiye hotonka bayan ka daidaita shi inda za ka ajiye hotonka ka yi saving to sai ka zo nan shop din nan sai ka ɗauki design ɗin da za ka yi a hoton bayan ka ɗauki design ɗin da za ka yi a hoton bayan ka ɗauki design ɗin da za ka yi a hoton to sai ka danna save yawwa bayan ka danna save nan sai ka daidaita shi ya ɓace ma bari mu ɗauki wani bayan ka danna save ɗin nan sai ka daidaita shi in ka daidaita shi ka daidaita shi yanda zai hau in ka daidaita shi yanda zai hau to sai ka juya shi sai ka ƙara mai tsawo sai ka ƙara rage shi to in guda biyu za ka sa da yanayin design ɗin da za ka sa in biyu za ka sa kawai ƙara kwafi another one za ka yi gashi nan kwafi to kaga sun zama guda biyu sun zama guda biyu to sai ka kawo shi nan inda kake so ɗan design ɗin dai da za ka yi za mu yi irin wannan design ɗin ne to ka gani duk inda ka zo ka yi design ɗinka irin wannan to zai baka irin design ɗin da za ka yi zai baka irin design din da za ka yi ana ramu mu ƙara mai so yauwa ga ɗan ƙara tsawo. Nan to bari mu ɗan ƙara mai tsawo yauwa. To bari mu ɗan ja shi sama ƙara mai tsawo bari mu rage mai faɗi. Yauwa wannan ma bari mu rage mai faɗi. Bayan ka ɗora design ɗin nan ka ɗan yi design ɗinka to in za ka ɗan yi rubutu ɗinka ne za ka ɗan yi rubutu ɗinka misali sai ka zo na A ɗin nan in za ka ɗan yi rubutu za ka fito text na nan sai ka rubuta editing ka danna editing da ka danna editing ɗinka za ka goge new text ɗin nan da ka danna ya baka inda za ka goge new text bari ya bamu inda za mu goge new text yawa a gani to bari mu rubuta sunan channel ɗinmu Yes Gam Yes Gam TV yawwa bayan mun rubuta sai sai muyi save bayan munyi save sai mu jawo shi haka sai mu zo kan inda zamu ƙara mai girma since ɗin haka da mun zo zamu iya ƙara mai girma muka ƙara mai girma a haka bari mu ɗan ƙara matsa hoton nan in muka ƙara mai girma to za mu iya zuwa kan kala kalo yawa ga kala nan to za mu ɗauki kalar da muke so mu sa mai duk kalar da muka ga dama za mu iya sa masa misali bara mu ɗauki kala baka, a gani mun ɗauki kala baka. in muka ga dama akwai inda za ka danna bolt akwai inda za ka danna bolt ya ƙara girma kaga inda za danna bolt nan ya ƙara girma kuma rubutun ya ƙara ba da style a gani in kuma za ka sa mai background ga inda za ka sa misali kuma ɗan sa mai background rubutun yauwa to daga nan in ka ga dama za ka iya ɗan zuwa shi ma mai sunan abun kaɗan rubuta sunan shi mai sunan hoton bara mu ɗan gyara wannan abin ya dan yi fasa saboda zai ba dan dan fi da style bara mu rage mai girma yawwa to sai ka zo nan sai ka zo nan ka rubuta mai sunan hoton yawa bayan ka yi editing zai baka misali misali in ka shiga editing ɗin nan bayan ya fita zaka goge new tax ɗin nan ka rubuta bari mu rubuta mai sunan hoton Anas Anax SK SK to bayan ka rubuta Anas SK na jikin hoton sai kai saved gani bayan ka yi sai ka jawo shi in ka jawo shi to in juya shi za ka yi ka ƙara mai girma za ka ƙara mai girma to sai mu shiga sins nan inda za mu ɗan ƙara hoton girma a gani ya ɗan ƙara girma to bayan ya ƙara girma bari mu ɗan jawo shi ƙasa nan wajen To bayan ya ƙara girma mun jawo shi kasa, sai mu sa mai shi ma kala hoton. Misali bari mu sa wannan kalai. Kaga dai ya ɗan baka designing yadda yanda kake so. To ta wannan hanyar ce za ka bi ka in ka duk background ɗin da za ka sa a hotonka ka kasa. A gaba za mu in ka kawo muku duk yanayin background in Allah ya yarda na hotuna da dama. duk background ɗin da kake so a ta nan za ka iya sawa kuma ka gyara hotonka yadda hotonka za ka ga kamar in fasta ce ma kake so ka yi in bana ce ma kake so ka yi duk ta nan za ka iya yi ga an ɗan samu background na kirki in ka ga dama kuma ma za ka iya raba hoton nan biyu bari mu nuna muku yadda za ka raba shi biyu shi ma hoton za ka iya yin kwafi bayan kwayi kwafi ɗin shi to shi ma bari mu ɗan sa shi ciki bara mu shiga mu ɗan rage mai a gani ya ɗan rage faɗi yawwa to kaga wannan rubutun kamata ya yi mu fiddo shi waje wannan rubutun bara mu fiddo shi waje ya hau kan nan ka gani to ta nan ne za ka in ka bi kana gyara duk wani bidiyon ka yanda duk wani bidiyon ka ta nan zaka in ka bi kana gyara su yanda zaka in ka sa background da design da Allah duk wanda bai danna ba subscribe ya danna subscribe a wannan bidiyo namu na Yesgam TV nagode